ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون مشركي سنا سنيا وغما كانسو دبس سان با تند دلالوني كوما باسا امبانر وكوتشو suna saka masu wani kaso na dukiyoyin da muka azurta su da su don neman kusanci zuwa gare su da su wallahi ku mushrikai a ranar alkiyama sai mun tambaye ku akan abin da kuka kasance kuna riyawa na cewa waɗannan gumaka abubuwan bauta ne da kuma cewa suna da wani kaso a cikin dukiyoyinku